Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19.22. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na hantsi ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Nijar ta sanar da zaman makoki na kwanaki uku sakamakon kisan sojojin kasar 20 da hula da 'yan ta'adda suka yi. Shugaban kasar Kenya William Ruto ya sha alwashin ɗaukar mataki kan masu zanga-zangar adawa da ƙarin haraji da ya koma tarzoma tare da rasa rayuka. Shugaban shafin Wikileaks da ke fallasa bayanan sirri Julian Assange ɗan asalin ƙasar Australia ya samu 'yanci a ƙarƙashin wata yarjejeniya da Amurka bayan shafe shekaru a tsare a burtaniya To ga labaran bari mu soma da wannan. A Najeriya mai martaba shehun Borno Alhaji Abubakar Ibn Garbe Alkanami ya yi kira ga gwamnatin tarayya da sojoji da su ƙara azama wajen ƙwato wasu ƙananan hukumomin jihar da suka hada da kukawa da mala da ya ce har yanzu hukumomi ba su da cikakken iko saboda matsaloli na Boko Haram domin mutane su samu su koma garuruwansu. Ga abin da shehun ya shaida wakilinmu Bilyaminu Yusuf. As of now, we have one and two and a half local governments where we have problem. A yanzu haka muna karamar hukuma ɗaya da wasu ƙananan hukuma biyu da rabi da suke da matsala. Ya zama dole in faɗa. Ɗaya daga ciki kuwa ita ce Guzamala. muna da matsala a guzamala guzamala na cikin kananan hukumomi da ba wadda ya isa ya je daga kananan hukumomi 27 da muke da su a jihar borno in ban da ƙauyen merari da ke kan hanyar mangunu zuwa maiduguri wata gunduma ce ta guzamala in ba haka ba daukacin karamar hukumar guzamala wuri ne da ba a iya zuwa haka kuma karamar hukumar abadam da ke kan iyakan najeriya da nijar waje ne mai hadari sosai da karamar hukumar kukawa ko da yake gwamna ya je karamar hukumar kuka amma ina shaida muku kuka wa headquarter karamar hukumar akwai matsala akwai dai mutane a garin amma yawancin waɗanda suke zaune a garin baƙi ne 'yan gudun hijira amma asalin mutanen garin na kukawa an tilasta musu koma wasu ƙananan hukumomin makwabta kalamin shahun barno garbe alkinami Ƙungiyar gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai rika tuntuɓar juna da aiwatar da abubuwa da aka cimma bayan kammala taron inganta zaman lafiya da tsaro na yankin. Taron na Katsina ya gudana ne da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya inda ƙwararru da sauran masu ruwa da tsaki kan shanun tsaro suka tattauna na kwanaki biyu tare da cimma matsaya kan abubuwa da dama waɗanda za su taimaka wajen magance matsalar tsaro da ke addabar yankin. gwamnan jihar katsina malam dikko rada shine shugaban kungiyar manoma wato gwamnonin arewa maso yammaci kuma wanda ya jagoranci wannan taro ya ce ai wannan taro akwai bambanci da waɗanda aka saba gudanarwa gwamnatin jihar sokoto da ke shiyar arewa maso yammacin najeriya ta ce babu gaskiya a zargin da ake mata na ƙoƙarin tube mai alfarma sarkin musulmai muhammad sa'ad abubakar na uku a cikin wata sanarwa da kakakin gwamnatin jihar abubakar bawa ya fitar ranar talata ta ce gwamnatin ahmed aliyu ba ta da wani shiri na tsige mai alfarma muhammad sa'ad don haka ta yi allah wadai da wannan zargi kamar yadda kuka ji a kanan labaran nijar ta sanar da zaman makoki na kwanaki uku sakamakon kisan sojojin kasar 20 da farar hula guda a yammacin kasar mai fama da kungiyoyi masu ikirarin jihadi cikin sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar ta karanta ta gidan talabijin na kasar ta ce haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun kai wa jami'an tsaro hari a kusa da ƙauyen tasiya inda suka kashe sojoji 20 da jikkata wasu tara sanarwar ta ce a nasu bangare jami'an tsaro sun kashe mahara da dama kuma an tura sojoji ta sama da ƙasa domin zakulo sauran maharan jam'iyyun siyasa da ke fafutukar ganin an dawo da tsarin demokuraɗiyya a mali sun yi tir da kuma allah wadai da kamawa tare da tsare mutane goma dukkaninsu shugabannin jam'iyyun hamayya a ƙasar tsohon firaministan ƙasar musa mara shine jagoran jam'iyyar yalema ɗaya daga cikin jam'iyyu da ke neman ganin an kawo ƙarshen mulkin soji a mali ya bayyana kama waɗancan mutane a matsayin saba doka un jour triste pour la Wannan rana ce ta bakin ciki ga ma'abota demokradiyya a Mali. Abu ne da ke matukar bani mamaki yadda mahukunta ke kokarin tabbatar da cewa ba wani mai sauran yanci sannan ba za ka iya yin magana ba sai fa idan za ka nuna musu goyon baya waɗannan mutane an kama su ne a lokacin da suke ganawa a gidan ɗaya daga cikinsu ni dai a sani na kundin tsarin mulkin ƙasarmu ya fayyace ƙarar cewa ba wanda ke da hurumin shiga gidan wani ba tare da izinin da aka karɓo daga ma'aikatar shari'a ba haka kawai aka kama su ba takarda daga nan kuma aka wuce da su zuwa ofishin 'yan sanda kafin daga bisani a bayar da umarnin tsare su hakan na tabbatar da cewa yanayin barayin da aka kama su ya fai hannun riga da abin da doka ta ce waɗannan mutane da ke fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya tare da nuna adawa da ƙudurin da ke cewa an haramta duk wasu lamuran siyasa a cikin ƙasar wannan abin ashe ne ya zama wajibi mahukunta su canza salo Kalaman Musa Mara. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international shugaban kenya william ruto ya lashi takobin ɗaukar tsatsauran matakai don tabbatar da zaman lafiya a ƙasar bayan da zanga-zangar adawa da shirin gwamnatinsa na kara kuɗin haraji ta rikide zuwa tarzoma lamarin da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha uku masu zanga-zangar waɗanda yawancinsu matasa ne su mai zauren majalisar dokokin kasar jiya talata inda suka rika jifar 'yan sanda da duwatsu da kuma rushe shingen jami'an tsaro don kutsawa cikin harabar majalisar bayan faruwar lamarin shugaban na kenya william rito ya gabatar da jawabi kamar haka it is possible that the criminals who rained terror Abu ne mai yiwuwa masu aikata ta'addanci a tsakanin al'ummar da basu ji basu gani ba ke ƙoƙarin ƙalubalantar jami'an tsaron da muka tura kuma suna yunkurin ci gaba da aikata mummunar ɗabi'ar tasu. Ina tabbatar wa 'yan ƙasa ƙudurin gwamnati na sauke nauyin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya bata na kare rayukan al'ummar Kenya kan duk wata barazana. A wannan gabar ce nake sanar da masu tsarawa da masu ɗaukar nauyi da masu hura wutar rikicin tashin hankali da rashin zaman lafiya. Su sani cewa tsarin samar da tsaron ƙasa da ake da shi don kare martabarta. za a yi amfani da shi wajen samar da tsaro a ƙasa da kuma maido da daidaiton lamura. Ba tsari ba ne ko kuma abin da za a lamunta masu aikata laifukan da ke nuna cewa masu zanga-zangar lumana ne za su iya yin ta'addanci a kan zaɓaɓɓun wakilan al'umma da ke ƙarƙashin tsarin mulkinmu. Don haka kada su sa cewa ba za su girbi abin da suka shuka ba. Kalamin shugaban Kenya William Ruto, kotun soja a jamhuriyar Kongo. Kongo. za ta ci gaba da shari'ar wasu mutane 51 da ake zargi da yunkurin juyan mulki bayan da ta yi watsi da bukatar lauyoyin waɗanda ake tuhuma da suka ce ba ta da hurumin shari'ar fararen hula babban alkalin kotun banjo fredi ehume ya ce lallai mutanen 51 fararen hula ne amma kotun soji tana da hurumi saboda batu ne da suka shafi haɗin kai da baki da sojoji ko taimaka musu a wani yunkurin kifar da gwamnatin demokradiyya da bai yi nasara ba a kinshasa ranar 19 ga watan mayu. Shugaban shafin Wikileaks da ke fallasa bayanan sirri Julian Assange dan asalin ƙasar Australia ya kama hanyar zuwa gida bayan samun 'yanci a ƙarƙashin wata yarjejeniya da Amurka da ke neman su a jallo bayan share kusan shekaru sha hudu tsare a Birtaniya saboda fallasa wasu bayanan sirrin Amurka. Mahaifin Julian Assange wato John Simpson ya bayyana farin cikinsa game da wannan yarjejeniya da ta bayar da damar sakin ɗansa mai shekaru 52 a duniya. that spending 15 years in one form or another. Ina tunanin yadda za a ce mutum ya ɗauki tsawon shekaru goma sha biyar a garkame. akwai wahala kwarai da wahala ka ganka a kulla wuri ɗaya har na tsawon shekaru goma sha biyar amma kamar julian zai iya dawowa australia a cikin yanci julian zai dawo rayuwa irin ta kowa tare da iyalinsa da kuma matarsa stella shi yasa nake mika godiyata da kuma taya murna ga duk wanda ya taimaka masa a australia da kuma waɗanda suka tsaya ka'in da na'in don ganin an sake shi sannan ina kuma gode wa firayim minista anthony albanese Prime Minister Anthony Albanese. John Simpton mahaifin Julian Assange. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta bayar da sammacin kama tsohon ministan tsaron Rasha Sergei shegu da kuma babban hafsan sojin ƙasar Valery Gerasimov. alkalan kotun sun ce ana zargin mutanen biyu da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a yaƙin ukraine wannan dai ba shine karon farko da kotun ta bayar da irin wannan sammaci kan jami'an gwamnatin rasha ba ko a watan maris in shekarar ta gabata ta ba da sammacin kama shugaba vladimir putin kan wannan batu takwas ne da minti goma lokaci ne na labarin wasanni kuma ga kaftin din namu ya dawo <laughs> ka misali ja mu Ahmad Abba barka da wannan lokaci yawwa to kamar yadda aka ji tun a karfe bakwai a labaranmu na bakwai kenan yau eh. akwai wasanni da za a fafata hmm. inda a rukunin fa akwai fafata da za a yi wacce kuma ake ganin cewa rukunin ya kasance a buɗe a yanzu tsakanin kungiyoyin hmm. da suke karkashin saboda maki da suke maki uku eh, duka eh, da resu a hmm. wasanni biyu da suka buga to slovakia dai za ta barje gumi ne da romania ita kuma ukraine da take can kasan teburi a wannan rukuni za ta buga da belgium wacce take a mataki na farko a wannan rukuni haka to sakamakon wasannin shi zai tabbatar da wace ce za ta iya kaiwa ga zagaye na gaba eh. ko kowa ce kuma za ta haƙura a mm. wannan rukuni. To sai ɗayan wasan rukunin fa da za a barje gumi shi ma a yau akwai wasa tsakanin czech da kuma turkiya hmm. sannan kuma akwai wasa tsakanin wato ita ma portugal ta riga ta za ta buga wasanta yau tsakaninta da Georgia. Amma ita ta riga ta haye. Ita kasan Portugal ta riga ta haye saboda dukkanin ta samu nasara a dukkanin wasannin ta biyu tana da mm. maki shida da kuma tazarar kwallaye ma hudu a raga. Yayin da ita kuma Turkiya a yanzu take a mataki na biyu mm. inda take da maki uku bayan da ta samu nasara a wasanta na farko duk da cewa ana bin ta bashin kwallo daya ganin <laughs> cewa mm. eh, ta samu nasara saka kwallaye uku da daya a wasanta na farko amma a wasanta na biyu aka zira mata kwallo biyu da nema to kaga an biyo ta bashin kwallo ɗaya kenan amma hakan bai sanya ta ta sauya matsaya ba a mataki na biyu da take a wannan rukuni hmm. to sai dai ita tukiyan tana neman kunnen doki ne a wasan da cek din da za su buga a yau akalla kunnen doki eh domin rashin nasara gaskiya kan ba zai mata kyau ba saboda idan har ta yi rashin nasara a wannan wasa hmm. to fa ita ta yi adabu da wannan gasa kenan baki daya to kaga za ta dage wajen tabbatar da cewa ta tsallaka zuwa mataki na gaba ita ma a wannan gasa da ake fafatawa sosai to kamar yadda aka je tun a farko a zagayenmu na karfe bakwai magoya bayan tawagar kasar ingila sun fara caccakar mai horar da ita wannan tawaga mm. sakamakon rashin taka rawar ganin da ake bukata daga bangaren ita tawagar. An ga Ken yana ta faɗi tashi. <laughs> Sosai kuwa mm. ana ganin shi mai zuwan gaskiya kan bayi abin da ya kamata ba wajen shirya yadda 'yan wasan ya kamata a ce suna taka leda mm. wanda kuma hakan ke sanya suna samun koma baya. Kasan a wasan da suka buga din an ga yadda magoya baya ke ta ihu akan shi mai horar da ita wannan tawaga sannan ma har suka yi ta jifa da kofunan da babu babu komai a cikinsu a cikin fili don nuna rashin amincewarsu da tsarin da yake amfani da shi wajen jagorantar ita wannan tawaga. bayan Faransa ba za su ji daɗi ba duk da cewa ƙasar ta samu ta eh, haye. Ta tsallaka zuwa eh, mataki. Eh, muna godiya ka misali. To, na gode. RFI. Yanzu kuma bari mu je ga wannan shiri. Mai sauraro kana iya garzawa shafinmu na intanet. hausa.rfi.fr don karanta muhimman labaran da muke wallafawa ko sauraron hirayenki da shirye-shiryen da suka gabata ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa. Bugu da ƙari za ku kuma ka iya ziyartar shafinmu na RFI Hausa a Facebook don kallon bidiyo kai tsaye na labarunmu na karfe biyar. A shafin Facebook ɗin dai za ku kuma iya bayyana ra'ayoyinku kan maudu'ai daban-daban da muke sanyawa. wasu daga cikin labaran da aka ji kuma za a iya karantawa ko sauraro a shafinmu na intanet a kenya dokar karin haraji ta haddasa kazamar zanga-zanga duk da tayin da shugaba ruto ya yi wa fusatattun matasa na shiga tattaunawa za ku iya kallon bidiyon yadda 'yan sanda suka hallaka mutum biyar yayin murkushe zanga-zangar. A Najeriya, Shehun Borno ya yi kira ga hukumomin tsaron Najeriya da su taimaka wajen kwato ƙananan hukumomi uku da ke ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon mayakan Boko Haram. Duk dai a Najeriya, hukumar lafiya ta ncdc ta ayyana dokar ta ɓaci kan cutar korara da ta ɓarke a sassa daban-daban na ƙasar. a jamhuriyar nijar gwamnatin mulkin soji za ta soma yin bitar farashin man fetur kowane wata a cikin shekara za ku samu wannan labarin da ma sauran labarin a shafukanmu na rfi hausa shugaban shafin fallasa bayanai na sirri na wikileaks julian assange ya shaƙi iskan yanci bayan shafe shekaru goma sha ɗaya na wasan ɓuya. ana iya garzayawa shafinmu na facebook don kallon bidiyon cristiano ronaldo wanda kasar za ta taka leda a yau tsakaninta da kasar georgia a gasar cin kofin turai na euro 2024 ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na rfi don samun ƙayatattu da kuma sayi har labarai daga sassa daban-daban na duniya ku bibi rfi hausa ku more za ku kuma iya sauke manhajar Pure Radio ga kuma wannan. Yunkurin ƙara haraji a kan kayayyakin masarufi ya haddasa barkewar mummunar tarzoma a Kenya inda aka tabbatar da mutuwar mutane da dama a jiya Laraba musamman a birnin Nairobi. shin ko me ya yi zafi har wannan tarzoma ta kazance tare da samun asarar rayuka da kuma cinnawa wani bangare na ginin majalisar dokokin kasar wuta ko akwai wani darasi da ya kamata gwamnatocin sauran kasashe su dauka domin kaucewa fushin al'ummominsu. sai ku bayyana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma a rubutan sako a shafinmu na Facebook. To sai shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Shiri da ke tattauna batutuwa da suka shafi kasuwanci da tattalin arziki daga nan sashin Hausa na Radio France